ba tare da ɓata lokaci ba za mu ɗora daga kan inda muka tsaya za mu tashi mu yi cikakken bayani cewa salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على Muhammad. وعلى آل محمد Ibrahim wa على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد zamu karanta wannan salati za kuma mu koma mu nemo tushensa a cikin addinin musulunci kama yanda shi ma salatul fatihi lima Ugulika shi ma zamu nuna wa jama'a menene tushen wannan salati a aƙida ta ɗariƙar tijjaniya ina fata muna fahimta jama'a akwai wani yaro da ya fito yana magana jiya za mu biyo ta kansa za mu yi jawabi cikakken Allah yadda kan bayanansa da maganganunsa za mu yi masa karatu a cikin ɗariƙar tijjaniya za mu yi masa karatu a cikin ɗariƙar tijjaniya duk cikin ɗariƙar tijjaniya babu inda aka ce salatul fatihi daga manzan Allah take duk cikin ɗariƙar tijjaniya babu inda aka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salatul fatihi lima babu babu a tijjaniyar ma sai mun nuna muku abin da baku sani ba ana ɗebo yara suna magana ta jahilci ta hauka ta shirme a tijjaniya ma ba su ce salatul fatihi lima ughliqa tushenta daga manzon Allah ne. jama'a wai ba mun daga jawahirul ma'ani mun bayyana bane wannan daru ihya'il kutubil arabiyya jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya shafi na ɗari da goma sha shida ba mun karanta menene tushen salatul fatihi ba a wajen yan Tijjaniya? suka ce thumma qala ash radiyallahu anhu suka ce shehu tijani ya ce wa akhbarani sallallahu alaihi wa sallama shehu tijani ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya gaya min annaha lam takun min ta'lifil bakri cewa salatul fatihi lima ugliƙa. ba muhammadin al-bakri ne ya kirkire ta ba ba shi ya fara salatul fatihi ba ai salatul fatihi ba ta shi Muhammadin al ba ne, shi ma Allah ne ya aiko masa da mala'ika jama'a kuna fahimta ta suka ce salatul fatihi lima ogulika wani shehi ne na sufanci Allah ya aiko masa da mala'ika takanas ta Kano ya kawo masa salatul fatihi lima ughliqa kama yanda mu kuma a littattafanmu na musulunci a hadisan mazala sallallahu alaihi wasallama za mu kawo sahabi goma sha takwas waɗanda suka rawaito salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga bakin manzan Allah ina fata muna fahimta jama'a gajila'ul afham fi salati salami ala khairil anam mu ahlus sunna mu ne muka san darajar salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu muka san ƙimar yi wa manzan Allah salati mu ne ibnu taimiyya aka tambaye shi aka tambayi ibnu taimiyya aka ce wai idan mutum ya shiga tsanani idan bala'i yayi bala'i idan musiba tai musiba buƙatu suka yi wa mutum yawa hagu da dama gaba da baya mutum ya ya cikin matsala aka tambayi ibnu taimiyya aka ce wa ibnu taimiyya mai mutum zai yi Ibn taymiya yace to kawai ya tsaya kawai ya dage da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ahlus sunna mu muka san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na rantse muku da girman Allah mu ne masu kaunar annabi Muhammadu da gaske wallahi allazi la ilaha ghairuhu wallahi mu muka san darajar manzon Allah wallahi mu muke kaunar sa mu ne mabiyansa mu muka imani da shi amma waɗancan da shehunnansu suka yi imani kuma wallahi shehunansu suke ƙauna ba manzan Allah ba wallahi shehunansu suke ƙauna ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama jila'ul afham jila'ul afham fi salati wassalami ala khairil anam littafi ne guda Ibn qayyim ya wallafa ɗalibin ibnu taymiya akan me aka wallafa littafin dan bayani kan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mahimmancinsa a cikin addini ina ba da muna fahimta bari ku ji jama'a ku yi hakurin ɗan karanta muku farkon littafin ku ji Ibnul Qayyim Ibnul Qayyim yace a farkon littafin bari ku ji yace al-faslul awwal fasali na farko a cikin wannan littafi da ibnul qayyim ya kulla yace fi man rawa a as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama anhu fasali na farko ibnul qayyim yace bari lasabta muku sahabban da suka koyi salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga bakin manzan Allah fasali na farko kenan al-faslul awwal fasali na farko za a lasabta sahabi nawa ne ya ce manzan Allah ya koya masa salati sahabi nawa ne ya koyi salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ibn al ya lasabto sahabban yace rawaha abu mas'udin al-ansari al-badri na farko kenan ku ce mun daya abu mas'udin al-ansari yace wa ka'ab ibn ujra biyu wa abu humaydin uku wa abu sa'idin al hudu wa talhatu ibnu ubaidillah biyar wa zaid harisa shida wa yuqalu ibnu kharija wa ali ibn abi talib bakwai wa abu hurairata takwas wa buraidata ibn al tara wa sahal Ibnu sa'ad as-sa'idi goma wa ibn mas'ud sha ɗaya, wa fudalatu ibn ubaid sha biyu wa Abu Talha ansari sha uku wa Anas Ibnu Malikin sha hudu wa Umar Ibnu khattab sha biyar wa Amir Bnu Rabi'a sha shida wa Abdurrahman ibn Auf sha bakwai wa Ubay Ibnu Ka'ab sha takwas wa, wa, wa Aus Ibnu Aus sha tara wal Hassan wal Husayn ibn Ali Ibni Abi Talib sha tara ashirin haka ne ashirin wa fatimatu bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallama ashirin da ɗaya wal bara'u ibnu azib ashirin da biyu wa ruwaife ibnu sabit al-ansari ashirin da uku wa jabiru ibnu abdullah ashirin da hudu wa abu rafe maula rasulillah sallallahu alaihi wasallama ashirin da biyar wa abdullahi ibnu abi aufa ashirin da shida wa abu umamatal bahili Ashirin da 27 wa Abdurrahman ibn Bashir ibn Mas'ud ashirin da takwas wa Abu Burdata ibn Niyar tara wa Ammar ibn Yasir talatin wa, Jabir ibn Samura wa Jabir ibn Samura 31 Jabir ibn Samura 31 wa Abu Umama ibn Sahal ibn Hunayf biyu wa Malik ibn al-Huwairis Talatin da uku wa Abdullahi ibn al-Haris az-Zubaydi talatin da nawa talatin da 34 a hudu ko wa Abdullahi ibn Abbas talatin da biyar? wa Abu Zar 30 jama'a ko rike min lissafin nan wa Abu Zar 30 da nawa da bakwai wa Wasila ibn al-Asqa shida. haka ne jama'a a 35 kai 35 wa abubakar ne siddiq 36 wa abdullahi ibn amr 37 wa sa'id ibn umair al-ansari 38 wa huwa min al-badriyin yace wa habban ibn munqidh 30 da nawa 39 yace radiyallahu anhum jami'an Ya ce Allah ya ƙara musu yadda ga baki ɗaya sahabi sahabi sahabi sahabi sahabi sahabban manzan Allah har mutum talatin da takwas. waɗanda duka suka koyi salatin manzan Allah daga bakin manzan Allah kuma duka suka rawaito salati iri ɗaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid duka manzo Allah ya koya musu salati suka rawaito yau a ce mana wai salatin da aka aiko wa wani shehin ɗariƙar Tijaniya wai ya fi wanda aka koya a bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama <coughs> sannan saboda tsabagen rashin mutunci da rashin kunya wai za a gamsar da mu wai mu yadda da wannan maganar wai za a gamsar da mu wai salatin da aka karanto a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum sahabi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba sahabi talatin da takwas suka rawaito wannan salati daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wai wai za a wai yau wai za a gamsar da mu wai za a gamsar da mu cewa wai wannan salatin da sahabi 38 suka rawaito daga bakin manzan Allah Shi ne a ƙasa wai Salatin fatihi lima ughliqa na ɗariƙar tijaniya yana gaba da wannan wanda manzan Allah ya koya wa sahabbansa wallahi wannan kaɗai ya isa rainin wayo jama'a wannan kaɗai ya isa rainin wayo ka ce ma wai kana fafutukar wai ka gamsar da mu wai wannan maganar gaskiya ba karamin rainin wayo bane wallahi ba karamin iskanci bane wannan jama'a a'a sahabi 38 su rawaito mana salati daga bakin fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuna ji Ibnul Qayyim fa bayan ya lasafta waɗannan sahabbai guda 38 sai ya koma kuma sahabi lamba ta ɗaya ya shiga kawo hadisan nasu yace wa amma hadisu Abi Mas'ud al-Ansari fa hadisun sahihun rawahu Muslim fi sahih an Yahya ibn Yahya wa Abu Dawud an al-Qanabi kilahuma an Malik والترمذي an Ishaq Ibn Musa عن معن عن malik والنسائي عن أبي سلمة والحارث ابن مسكين كلاهما عن ابن القاسم عن مالك عن نعيم ابن عبد الله المجمر عن محمد ابن عبد الله ابن زيد يتي وأما زيادة أحمد فيه إذا نحن صلينا في صلاتنا فرواها بهذه الزيادة عن يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا هر يزو inda ya kawo lafazin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala Muhammad qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim haka ya biyo sahabban nan guda 38 wai saboda tsabagen rashin mutunci da rashin lissafi wai yau wai mu za a gamsar wai salatin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu da bakinsa sahabbai 38 suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai za a gamsar da mu wai wannan salatin shine a ƙasa wai wannan salatin da sahabbai suka koya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yar cikin sa Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallama hadda Ali ibn Abi Talib hadda Umar hadda Abu Bakr as-Siddiq hadda Abu Huraira duk abin duk waɗannan sahabbai wai salatin da suka koya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai shine a ƙasa wai na salatul fatihi lima ughliqa shine a gaba bari ku ji fatihi lima ughliqa yace lam yakun min ta'lifil bakri shafi na 116 jawahirul ma'ani wai salatul fatihi lima ughliqa ba shi muhammadun al-bakri ba shi wannan shehi ne ya kirkiri salatin ba yace walakinahu tawajjaha ila Allah muddatan tawilatan an yamna'ahu salatan 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha sawabu jami'i salawat wa sirru jami'i salawat wa tala talabuhu muddatan yace abin da ya faru wannan shehi da ake kira da suna Muhammadin al-Bakri ya ɗau lokaci mai tsawo yana roƙon Allah cewa Allah ya bashi wani salati na musamman wai wannan salatin da sahabi guda talatin da takwas suka rawaito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk bai ishi wannan shehin kallo ba salatin da aka ce masa ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya koyar da shi har yanzu bai ishe shi ba har yanzu bai ishi shi wannan shehin ba ya roƙe Allah ya ce shi yana son wani salatin daban wanda ba daga bakin manzon Allah ya fito ba yana neman wani salati daban wanda ya fi wanda manzon Allah ya koya wa sahabbansa wallahi yan ɗariƙar tijaniya wallahi kuna raina mana wayo wallahi kuna raina mana wayo rainin hankalin ya kai rainin hankali wai yau mu wayi gari wai za a gamsar da mu wai abin da Allah ya koya wa sahabbansa wai shine a ƙasa wai abin da shehunnai suka zo da shi yana gaba da wanda manzo Allah ya zo da shi kai Allah ya tsire muku albarka yan tijaniya ai ko wannan ya isa renin wayo ko wannan maganar ai ta isa takeici ai ta isa takeici innaman najwa minash shaitan liyuhzina alladhina amanu wannan ai ya isa abun takaici da bakin ciki wai yau wai mun wayi gari wai ana kokarin gamsar da mu cewa wai abin da ya fito daga bakin manzon Allah shine mara daraja wai wanda aka aiko wa da Muhammadin al-Bakri da labarin karasa muku zancen nan dai yace wa tsala talabuhu muddatan ya jima yana addu'a yana roƙon Allah Allah ya bashi wani salatin ba wanda annabi ya karantar ba summa ajaba Allahu da'awatahu to a ƙarshe sai Allah ya amsa addu'arsa fa'atahul malaku sai mala'ika ya zo masa bi hadhihi sala ya kawo masa wannan salati maktubatan fi sahifatin minan nur a wata takadda fara wata takadda ta haske Allah ya aiko mala'ika aka kawo wa shehin ɗariƙa salatul fatihi a wata takadda ta haske to don haka salatin da Allah ya ba wa shehin ɗariƙar tijjaniya Allah ya aiko masa mala'ika ya kawo masa salatin a takarda ta haske ya fi salatin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya koya wa sahabbansa baki da baki salatin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya koya wa sahabbansa shi ne a ƙasa wanda aka ba wa shehin ɗariƙar tijjaniya ne a gaba Don Allah wannan kafurci ya kai inda ya kai ko bai kai inda ya kai ba ya kai inda ya kai ko bai kai inda ya kai ba za mu dawo za ku ji za ku ji bayanai da da ƴan maja suka fito suna yi za ku ji wasu bayanai kuma na takaici da baƙin ciki da jagororin maja da malaman maja suka fito suna yi a lokacin da ake zagin manzon Allah dan Allah akwai zagi da ya kai wannan dan Allah akwai rashin ladabi ga manzon Allah da ya kai wannan wai za a gamsar da al'ummar Allah cewa wai maganar da ta fito daga bakin manzan Allah wai ita ce mara daraja wai akwai wata maganar da take gaba da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wai wannan kafirci wai shi yanzu malaman maja ba su fito sun ce gwamnati ta kama wannan yaro ko a kama 'yan tijjaniya sun yi ɓatanci ga manzon Allah ba lokacin da muka zo muka ce ba a neman taimakon kowa sai Allah muka ce ba a neman taimakon kowa sai Allah lokacin da Dr. Idris Abdulaziz daga Bauchi lokacin da ya fito yana tafsiri yace musu ba a neman taimakon kowa sai Allah muka ce kwarai da gaske ba a neman taimakon kowa sai Allah wannan shine musulunci duk wanda bai yadda ba ma arne ne duk wanda ya ce ana neman taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ba mai ikon yayi sai Allah wannan arne ne bai imani da Allah ba bai imani da manzon Allah ba bai da alaka da addinin musulunci wannan shine musulunci shine qur'ani shine hadisi shine addinin Allah malaman maja suka fito suka ce wannan tauhidi da muka karantar da al'umma wannan magana ta tauhidi da muka je muka karfafeta. ta malaman maja suka ce suna horon gwamnati ta kama duk wanda ya karfafi wannan tauhidi domin suna ganin yayi rashin ladabi ga manzon Allah in ji malaman maja suka shirya karatu suka yi a nan masallacin gadon kaya nan cikin jihar Kano a nan masallacin gadon kaya aka kawo wasu yara marasa mutunci marasa tarbiyya aka kawo wasu yara waɗanda suka fara samun abun duniya a hannun waɗannan sufaye aka kawo su suka yi karatu suka ce gwamnati ta kama mu mun ce a kaɗaita Allah mun ce ba a neman taimakon kowa idan aka shiga bala'i sai Allah har manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in aka nemi taimakonsa koma bayan Allah an yi shirka an yi shirka an yi ridda an bar addinin musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba abun bauta bane duk wanda ya dau ibada yayi ta ga annabi Muhammadu arne ne Ya yi ridda daga addinin musulunci wanda manzo Allah ya zo da shi suka ce a kama mu yau kuma ana rashin mutunci ana rashin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana cewa wai salatin da manzon Allah ya koyar shine a ƙasa wanda Allah ya aiko mala'ika ya kawo shehin ɗariƙa shine a gaba wanda shehin ɗariƙa ya karantar shi ne a gaba da wanda manzan Allah ya karantar amma suka fito suna lallaɓa su wallahi Lazila la ilaha rubu, wallahi sai mun zauna akan malaman maja wallahi sai mun yi zama na musamman akan malaman maja na rantse da girman Allah Matuƙar ina numfashi dukkanin jagororin majan nan wallahi sai na ɗebo maganganun na danna za ku ga rashin mutunci da rashin arziki da rashin tarbiyya za ku ga iskanci iya iskanci a cikin jawaban waɗannan jagorori na maja ku duba ku ga 'yan tijjaniya yau sun fito suna zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna rashin ladabi ga manzan Allah wai suka fito suna cewa wai wai a lallaɓa su za ku ji bayanan bayanan sun munana amma tunda ba nan gefen muke ba yanzu na dai yi alkawari ne na yi alkawari ne don kada a ɗauka ko ba mu ji ba mun ji duk abin da malaman maja suka faɗa jagororin maja mun tanada mun ajiye eh za ku girbi duk abin da kuka shuka da taimakon Allah wallahi za ku girbi abin da kuka shuka wallahi sai kun girbi abin da kuka shuka wai yau wai ana cewa wai akwai wata magana gaba da ta manzan Allah wai wannan wai shi ba rashin ladabi ba ne. shi wannan gwamnati kada ta kama shi shi wannan bai laifin da gwamnati za ta kama shi ba shi wannan bai batanci ga manzan Allah ba wai mu da muka ce a kaɗaita Allah wai wannan ne batanci ga manzan Allah wai a kanmu ne za a shirya lakca yanzu an ce maganar manzan Allah tana ƙasa salatin da shehi ya zo da shi yana gaba da na manzan Allah ba su shirya lakca ba ba inda aka shirya lakca a gadon kaya aka ce za a gabatar jama'a kun fara fahimtar menene maja maja bari majan nan da ya kada ta ana ni karatu na yau bari da in karasa karatun nan nawa <clears throat> bari karatun nan nawa <clears throat> sun ce salatul fatihi salatul fatihi lima ughliqa sun ce mala'ika ne Allah ya aiko ya kawo wa shehin ɗarikar tijaniya a juz'i na ɗaya a shafi na ɗari da goma sha shida to bari ku ji wata maganar kuma a juz'i na ɗaya a shafi na ɗari da goma sha bakwai bari ku ji abin da suke cewa Ya yace wa sa'altuhu radiyallahu anhu wannan daru ihya'il kutubil arabiya kenan jawahirul ma'ani juzu'i na ɗaya, shafi na ɗari da goma sha bakwai. ali harazimi ce wa sa'altuhu yace ya tambayi shehu tijjani Ya ce an salatil fatihi lima ughliqa ya tambaye shi game da salatul fatihi lima ughliqa yace masa wai me yasa ita babu babu assalam a cikinta bayan kuma Allah ce cewa ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu to ina sallimu din ai kawai ita sallu ne a cikinta babu sallimu ina salam sai ya bada amsa ya ce e wannan ma mun karanta shi wancan lokacin ko ah, ya ce wa amma su'alukum an salatul fatihi lima ugliq? ya ce wannan tambaya da kuke yi fa ina waradat min gaibi ala hadhihi kaifiyya ya ce amsar da zan ba baku shine kawai kawai ku yi imani Allah ne ya aiko mala'ika aka kawo wa Sheikh Muhammadu al-Bakri Allah ne kawai ya aiko mala'ika aka kawo masa wannan salatin dan haka kada ma ka tsaya bincike cewa yaya salatin ya zo haka ya bai zo haka ba kawai kai imani wahayi aka yi wa wa aka yi wa Muhammadin al-Bakri jama'a kafin mu je ko ina barin danna muku sautin wannan yaron bari ku ji abin da yaron yake faɗa ina so ina so jama'a su gane cewa gabaki ɗaya yaron bai ma san ita ɗariƙar tijjaniya ɗin ba Allah da Allah da ayoyinsa da Manzala za ku dinga wasa ka ji an kira sunan annabi amma ka juya wa Manzala baya kowaye in akwai wanda ya taba jin munci Allahumma salli ala shehu tijjani ka kawo gurin wannan abu na ɗaya kenan wannan abu na ɗaya kenan a cikin wannan nukudan abu na biyu wato yan uwa a fahimta kwata-kwata mun saba ne ma da wahabiya a juzur din fahimta mu a juzur din wannan matsala saboda itikadin mu kowa ya ji in an ce salatul fati yanda muka yadda cewa salatul ibrahimiyya zai iya yiwa ta zo daga annabi zai iya yiwuwa sahabi nawa muka lasafta jama'a yanzu mutum nawa ne cikin sahabban manzon Allah suka rawaito salatul ibrahimiyya jama'a kun manta ko kuna tare da mu jama'a kun manta ko kuna tare da mu ne mutum nawa ne sahabi nawa ne suka rawaito salati salatul ibrahimiyya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum nawa ne manzo Allah ya koya musu salatul ibrahimiyya mutum 38 Allah ya saka muku da alkhairi wai wannan salatin da sahabi talatin da takwas suka rawaito daga bakin manzan Allah wai ta iya yiwuwa wai ta iya yiwuwa ta iya yiwuwa abu ne na shakka na kokonto babu tabbas cewa manzan Allah ya faɗa ko da sahabi talatin da takwas sun rawaito to bari ku ji inda yake da imani da me yayi imani da me ya gamsu da shi amma salatul ibrahimiyya shi bai yi imani da shi ba bai gamsu ba yana kokonto yana shakka ko ba haka ba inna zunnu illa zannan wa ma nahnu mustaqinina bai yi imani ba bai yadda ba duk abin da aka rawaito aka ce daga bakin manzo Allah mutum 38 suka ce manzan Allah ya karantar da su yanda ake masa salati ga kuma yanda manzan Allah ya koyar ya ce a'a to bari mu ji bari mu ji da me yayi imani itikadin salatul fati ba wai shehu tijjani bane ya fara yadda suke fara shehu tijjani ya zo da salatin wani la salatul fati salatin annabi ne annabi ne ya ba shehu tijjani yace ka karanta ga jawarul ma'ani ina jawarul ma'ani yake ne yanwa na bar shi na ga yana cikin mota manzal to ni ni nawa na dauko shi daga mota ni nawa jawahirul ma'ani din baya cikin mota ya dan iskan yaro wai ya baro shi a cikin mota to ni ni ga nawa ni nawa na dauko shi daga mota zan karanta maka cewa duk ɗarikar tijaniya wannan kalubale ne ba iya wannan yaran ba domin mu yanzu tattaunawar mu tafi ƙarfin yaran tattaunawar mu muna yi ne gaba ɗaya kan ɗarikar tijaniya tafi karfin waɗannan ƙananan yara marasa kunya muna magana da manyan irin su ra'asul jarima da makamantansu abin da muke magana shine ni ina ƙalubalantar ɗariƙar Tijaniya tun daga maroko tun daga maroko har zuwa ƙasar sudan bakin teku bor sudan kenan ba shi ne faɗin afirka inda inda ɗariƙar tijjaniya take ba ina ƙalubalantar shehunnan ɗariƙar Tijaniya na duniya duka na ce ƙarya ne babu inda ya zo a cikin ɗariƙar tijjaniya cewa salatul fatihi lima Ugulika cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya bawa shehu tijjani wannan salatin babu babu inda wannan ya zo kai ɗariƙar tijjaniya da kake magana kanta ma baka santa ba barin ma karatu cikin ɗariƙar tijjaniya salatul fatihi lima Ugulika. ba shehu tijjani aka ba wa salatul fatih lima ughliqa ba kuma ba manzon Allah ne ya bashi ba zancen idan ana maganar salatul fatih lima ughliqa ba shehu tijjani da manzon Allah ake magana ba a'a ana maganar mala'ika da Allah ya aiko zuwa ga Muhammadin al-Bakri mala'ika ne Allah ya aiko shi ya kawo salatul fatihi ga wani shehin ɗariƙa da ake kira da suna Muhammadin al-Bakri ya kawo masa salatin fi sahifatin minan nur a wata takarda ta haske Allah ya aiko mala'ika ya kawo wa wani shehi ana kiransa da suna Muhammadin al-Bakri aka kawo masa salatin da haka idan ka jingina salatin fatihi zuwa ga shehu tijjani wannan nuna cewa kai ma tijjaniyar a titi kawai kake saurare ba karatu kai ba shi yasa dole ka ce ka baro jawahirul ma'ani ɗinka a mota shi yasa dole ka ce yana mota babu inda jama'a ina maimaitawa ina maimaitawa babu inda ɗariƙar Tijjaniya ta ce jawahirul ma'ani a cikin jawahirul ma'ani ko ba jawahirul ma'ani ba babu inda ɗariƙar Tijjaniya ta danganta salatul fatihi zuwa ga manzon Allah a'a cewa suka yi Allah ne ya aiko mala'ika ya kawo wani shehi sunansa Muhammadu al jama'a kuna fahimta ta bari a sake danna muku yaran ku ji Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa shu tijani radiyallahu ta'ala ya ce Shuti, tijani Shuti tijani ya faɗa ya ce sun ma'amarani sallallahu alaihi wasallam bir ruju'i ilaiha annabi ya umarce ni in koma karanta salatul fati a'a wannan ai mun karanta ta jiya summa amarani sallallahu alaihi wasallam bin ruju'i ilaiha wannan manzala sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shehu tijani yake faɗa wai manzala ya ce masa ya koma ya ci gaba da salatul fatihi wannan ba ana maganar wa ya kawo salatul fatihi bane a'a wani lokaci ne shehu tijani ya daina salatul fatihi ya koma yana wani salatin daban sai ya ce manzala ya zo ya ce masa ya koma ya ci gaba da salatul fatihi amma ba ana zancen tushen kawo salatul fatihi ba amma tushen asalin ina salatul fatihi lima ughliqa ta samo asali gashi nan gashi nan a shafi na 116 bugu na daru il kutubil arabiya. inda yace fa fa'atahul malaku bi his salati maktubatan fi sahifatin minan nur Allah ne ya aiko mala'ika ya kawo wa wani shehi sunansa Muhammadin al-Bakri aka kawo masa salatul fatihi ba wai lokacin da Shehu Tijani ya ce summa ni bin ruju'i din nan ba wai shine lokacin aka saukar da salatul fatihi ba yanzu kai ka kasa fahimtar Tijaniya kana ga zaka fahimci musulunci ka kasa fahimtar ɗariƙar tijaniya kai iyaka ka ce kawai baka yarda ba a ina shehu Tijaniya ga annabi to wannan kuma jahili ne kai ba yanda zamu yi da kai amma itikadin musulmai malaman musulunci mas'alan ganin manzo Allah ba mas'alan tijjaniya ne. Matsala ne da shekara ɗaruruwa kafin zuwan bayyanan maulan mu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu malamai suka tattauna ana gani in ji su waye malaman wai wai malamin da ya tattauna cewa ana ganin manzo Allah ya kafata lama naman kafin wannan zindikin da ake kira tijjani kafin shehu tijjani az-zindiq kafin wannan zindiki shehu tijjani ya bayyana wane ne ya taba cewa ana ganin manzo Allah ido da ido a ah? kai zan gaya maka fa har sufayen da suka ce shehu tijjani zindiki ne akan wannan maganar fa akan wannan maganar fa zan kawo maka zan kawo maka sufaye na wannan zamani waɗanda suka ce tijjaniya da inyas da tijjani suka ce zindikai ne akan zancen ganin manzon Allah ya qazatan lamana man akan wannan akan wannan suka ce zindiƙai ne suka ce wallahi zindiki ne shehu tijjani kuma daga cikin malaman sufayen daga cikin sufayen dai abin nan ba a abin nan alkausari din nan alkausari abin da ya faɗa kenan alkausari yace shehu tijjani zindiki ne yace zindiki ne yace saboda me yace yana da aƙidar ana ganin manzala ido da ido ya qazata naman. Ya ce zindiq kausari sufi ne kuma Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa shuti Tijjani radiyallahu ta'ala ka gani baka san ɗariƙar Tijjani ba ka so kana sa baki to bari mu je wajen ra'asul jarima shi kuma mu ji me zai ce bari a kawo ra'asul jarima shi kuma ku ji daban karanta Qur'ani sauka daban wani ke tambaya wajen sallah eh, in tafiya maimakon salati Ibrahim ya in salatul fati na'am ta karshe eh ta karshe wai maimakon salati Ibrahim ya yi eh. salatul fati a kowace salati kai balle salatul fati jama'a ana tambayar ra'sul jarima ana tambayar rasul jarima aka tambaye shi aka ce masa wai idan ka gama tahiya in za ka yi mazala sallallahu alaihi wasallama salati wai da salatin da sahabi talatin da takwas suka rawaito daga bakin manzon Allah shi za ka yi ko ka ajiye wanda mazala ya karantar ka yi salatul fatihi wanda mala'ika ya aiko wa da Muhammadin al-Bakri tambayar kenan wannan shine ma'anar tambayar da aka yi wa rasul jarima a ajiye salatin da manzo ya koyar a yi salatin da da Muhammadin al-Bakri yace mala'ika ya kawo masa wanne za a yi to shine rasul jarima yake bada amsa yace ai ba ma salatul fatihi ba zaka iya ajiye wanda manzo ya koyar kai duk wanda ga dama bare kuma salatul fatihi wanda suke da aƙidar cewa mala'ika ne Allah ya taso takanas ta Kano aka yi wahayi aka kawo wani shehin ɗariƙar tijaniya wai sunansa Muhammadin Albakri. ita salatul fatihi salatul fatihi wanda suka ce salatul fatihi ta fi qur'ani ƙarya suka yi wajen dariƙa ƙarya suka yi wajen dariƙa ba ɗan dariƙan da ya ta wajen salatul fatihi ta fi qur'ani shugaban jan dariƙa shauki jan shi da kansa ya ce harafin qur'ani guda ɗaya tak ba abin da za a karanta kai darajarsa to rasul jarima kun san makiri ne makiri ne makiri ne na gaske kun san har waɗannan mutanen masu cewa kowa Allah ne komai Allah ne a wasu lokuta yakan fito ya ce a wannan abin da suke faɗa ba ɗarikar tijjaniya ba ne ƙarya ne duk wanda ya ce kowa Allah ne komai Allah ne ba a tijjaniya ya karanta ba saboda shi yana ƙoƙarin yaɗa ita ɗariƙar tijaniyar yana ƙoƙarin ta yaɗu cikin al'umma da haka yana zaɓar wanne usulubi za a bi a isar da Tijaniya mutane su karɓe ta in ya ga za a ɓullo ta inda mutane za su gane cewa Tijaniya kafurci ne tsagwaron iskanci ne da zindiƙanci to rasul jarima zai yi ƙoƙari a canza hanya a bullo wa mutane ta inda ba za su gane cewa za a halakar da su ba wannan shine usulubin shi ra'sul jarima yana ƙoƙarin ya bullo wa mutane ta inda ba za su gane cewa halakar da su za a yi ba da haka aka tambaye shi aka ce masa za a iya barin salatin annabi wanda wanzu Allah ya koyar a je a yi salatin fati ya ce eh to sai ya dawo ya ce wai su ‘yan tijaniya ba su taɓa cewa wai wai salatul fatihi ya fi alkur'ani ba to ra'asul jarima ɗan jirani jirani ɗan jirani kaɗan in buɗe ma shafi na ɗari da goma sha hudu bari nuna ma wane ne ya ce salatin salatul fatihi ya fi alkur'ani ai ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba cewa aka yi sittata alaf marra bari ka ji Ya yace summa amarani bin ruju'i sallallahu alaihi wasallama ilaiha ko ila salatil fatihi Ya ce falon falamma amarani bin ruju'i Ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce mu in koma in ta yi salatul fatihi in daina wani salatin idan ba na fatihi ba alamma lima ughliqa falamma amarani bi ruju ilaiha sa'altu sai na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fadliha nace manzo Allah to me falalar salatul Fatifa, fa akhbarani awwalan sai ya gaya min a karan farko bi annal marratal wahidata minha ta'dilu ta'dilu min alqur'ani sitta marrat ta'dilu rasul jarima zaka iya fassara wannan larabcin bi annal marratal wahidata minha kafa ɗaya na salatul fatihi ta'dilu ta'dilu tana daidai da min alqur'ani na sauke alqur'ani sittata sitta marratin sauke alqur'ani sau shida a karo na farko kenan yace summa akhbarani saniyan in ji shehu tijani sai ya ce sai manzo Allah ya dawo kuma ya ce min a'a waccan magana da na gaya ma ba haka bane ga wata annal marratal wahida salatul fatihi kafa daya ta'dilu min kulli tasbihin wa qafil kauni tana daidai da duk wani tasbihi da aka taba yi a duniya wa min kulli zikirin da duk wani zikiri da aka taba yi a duniya wa min kulli du'ain da duk wata addu'a kabirin aw sagirin babba ko karama wa min alqur'ani sittata alafi marratin li'annahu min al-azkar yace hakanan nan salatul fatihi lima ughliqa kafa tana daidai da sauke Alƙur'ani sau dubu shida idan baku manta ba mun karanta wannan littafin mun nuna inda inyas ya tabbatar mana cewa shehu tijjani baqidahu mun jahili ne kuma zindiki ne jahili ne yake wa manzon Allah ƙarya wa ya gaya mana wannan magana shehu inyas inyas ne ya tabbatar mana cewa wato wato shehu tijjani yana yi manzan Allah ƙarya kuma shehu tijjani ba ƙaramin jahili ba ne domin inyas ya tabbatar mana cewa la naskha fil akhbar la naskha fil akhbar inyas ya nuna mana cewa ba a shafe hukunci idan labari ne la naskh ba a naskhu idan ana maganar labari ka ce akhbarani kuma ka ce wai awwalan thumma akhbarani saniyan la naskha fil akhbar inma an-naskhu fil ahkam to kaga Inyas ya nuna mana cewa Tijjani ba karamin jahili ba ne. dan damfara ne kawai dan damfara ne wanda yake yin kuɗi na jabu amma bai da alaka da ilimi kuma zindiki ne wanda ya yadda ya yi wa manzan Allah ƙarya don ya ci abinci ya yadda ya zama zai yi wa manzan Allah ƙarya wannan yi wa manzan Allah ƙarya ya zama hanyar cin abincinsa zindiki ne kuma wato kasurgumin jahili ne da shaida ta burema inyas da shaida ta burema inyas ina ba da muna fahimta jama'a kaga ku muje ku muje ku rabu da wannan rasul jarima din muje mu dawo <clears throat> muje mu dawo za mu dawo kan rasul jarima amma dan muje mu dan zagayo muje mu zagayo mu duba shafi na 115 zuwa na 116 bari ku gani yace summa qala radiyallahu anhu ya ce wai shehu tijjani ya ce sa'altuhu sallallahu alaihi wasallama wai shehu tijjani ya ce wai ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an hadisin game da hadisin da yake cewa anna salata alaihi sallallahu alaihi wasallama marratan ta'dilu sawaba arba'imi'ati ghazwa wai idan kai wa manzan Allah salati na Ibrahimiyya guda ɗaya to yana daidai da kayi yaƙi sau ɗari hudu tare da manzon Allah kullu ghazwatin wannan yaƙi ladan yaƙi ɗari hudu da za a baka kullu ghazwatin ta'dilu arba'ami'ati hajja kowanne yaƙi kuma cikin wannan yaƙi ɗari hudu yana daidai da ladan aikin hajji sau ɗari hudu hal sahihun amla wai shehu tijani ya tambayi manzo Allah ya ce wannan maganar wai ingantacciya ce ko bata inganta ba fasa'altuhu sallallahu alaihi wasallama yace sai na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an adadi hadhihi al nace masa wai da gaske ne ka ce in aka yi maka salati kafa daya wai ana da ladan yaki sau 400 hal yaqumu min salatil fatihi lima ughliqa bari ku ji fasaltu sallallahu alaihi wasallam an adadi hadhihi al hal yaqumu min salati al-fatih lima ughliqa marratan marratan 400 ghazwa am yaqumu 400 ghazwa li salatin min as-600 alf sala kun gane jama'a wai shehu tijani ya tambayi maza Allah yace to idan salatin da ka koyar yana da wannan falala to salatul fatihi fa wanda Allah ya aiko wa da Muhammadin al-Bakri ta hanyar mala'ika sai manzo Allah ya ce masa kai ka kai ka kai wannan ai yafi wanda na koyar falala wai sai manzo Allah ya ce masa wai salatul fatihi yafi falalar shi salatin da ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina ba da muna fahimta <laughs> kai kai <clears throat> wannan kafurci wannan kafurci da yawa yake jama'a a za mu karasa wannan karatu amma saboda kada karatun namu ya tsawo ina ganin za mu dasa aya Abin da kawai za mu rufe da shi shine <clears throat> a cikin bayanan da wannan yaron ya fito yana yi jiya ya kawo gabar da yake cewa akwai wasu bayanai a cikin wato mazhaba ta Imamu Shafi'i ya shiga littattafan mazhaba ta Shafi'iyya yana karanta maganganun Ibn Hajar da Imamu Nawawi a cikin Kitabul Aiman wan Nuzur Kitabul Aiman wan Nuzur wato babukan da malamai suke kullawa don bayani kan abin da ya shafi rantsuwa ko bakance idan mutum ya yi rantsuwa ko ya yi bakance menene yake wajaba a kansa to ya karanto inda malaman suke magana cewa idan mutum ya yi rantsuwa cewa zai yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salati mafi falala salati mafi matsayi idan kai wa Allah bakance kace nazartu an usalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi afdali sala idan kai wa Allah alkawari kai wa Allah bakance cewa za kai yi manzala salati da salati mafi girma cikin salatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai malaman fiqh suke tattaunawa yaya za a iya zama wannan rantsuwa taka ta saraya yaya za a ya zama wannan bakance da kai wa Allah ka cika shi dole sai ka yi salatul ibrahimiya sannan zai zama ka cika wannan bakance naka ka kuɓuta daga wannan rantsuwa da kai? ko kuma akwai wasu lafuza da za ka iya fita ka kuɓuta daga wannan rantsuwa Shi ne fa abin da malamai suke tattaunawa sai wannan shaidanin yaro ya ɗauko yana karantawa yana nuna cewa wai malaman sun ce wai akwai wani salatin wai wanda ya fi wanda manzon Allah ya koyar haka suka faɗa za ka iya buɗe mana wani littafi na malamin fikihu da ya ce hunaka salatun afdalu min salati min salati ibrahimiyya za ka iya karanta mana wata ibara ta wani malami da ya ce akwai salatin da ya fi salatin ibrahimiyya wanda manzon Allah ya koyar ko kuma suna maganar idan mutum ya yi alkawarin cewa zai yi wa manzon Allah salati da salati mafi girma mafi falala sai suka ce akwai lafuzan da in ya faɗa to salatul fatihin zai iya shiga cikin a salatul ibrahimiyya din zai iya shiga cikin waɗannan lafuza cikin umumin da lafuzan suka kunsa salatul ibrahimiyya zai iya shiga cikin wasu lafuza na umumi da mutum zai iya amfani da su yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ya zamana wato ya barrantar da kansa daga wannan rantsuwa ko daga wannan bakance ta hanyar ya yi amfani da lafazin da ya kunshi wancan salati wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar <clears throat> ina da muna fahimta jama'a jama'a nan zamu da sa'aya daga yanzu zuwa kowane lokaci za iya za iya daga lambar waya za mu iya daga kiraye-kirayenku ubangiji ta ya datar da mu ta whatsapp kawai za a kira ta whatsapp ne kawai Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Baffa, ina bi ko sakon gaisuwa a gare ka da fatan alkhairi. Amin, amin, amin. Da wa muke magana? Kana magana da Kamal bin Hamza ne. Kamalu bin Hamza, Malam Kamalu daga ina? Daga nan Kano. Malam Kamalu daga Kano, muna godiya Malam Kamalu, jazakallah khairan. Allah ya saka da alkari karatu yana fita masha Allah kuma muna fahimta muna fahimta muna ganewa kuma sannan mu yanzu challenge din da yanzu za mu juyo da shi ma kansu da muke so yanzu ku tabo mana ma eh, su su fito su kare kamar yadda mala ahmad ya yi karatu musamman akan salatul fatin ya tabbatar da cewa salatin ma shi kanshi kafirci ne saboda shi shehu Ahmad Tijjani da kansa ya fassara ma salatin ya ce kuma duk duniyan dariƙa ba wanda ya isa ya zo ya iya fassara wannan salatin da fassaran da shi Ahmad Tijjani ya wa salatin saboda kafirci ne gaba ɗaya a cikinsa to kaga maganar banza ce ka zo akan abin da yake ma kafirci kuma sanan ka zo ka ce ya fi na manzan Allah kwarai da gaske ana jina muna jin kamala kamala yawa akwai da abin da tabo wanda yake mun kaikayi a cikin zuciya na eh game da game da malamai yan majan na. eh magana malam suna cutar suna cutar da sunna kwarai da gaske abu ana kiri ana cin mutuncin aqidar da kai kake alfahari da ita da addinin da kake alfahari da shi amma kai damuwarka wata irin maganganu ne yanzu akwai wannan yaron Kabiru jiya da ya fito yana wasu maganganu na ce kai Kabiru ka ka san ka san wannan yaro ne mara tarbiyya marar mutunci amma ka bari ka bari ka bari za mu haɗu da shi na ce wallahi na rasa jakin ma da yadda ya da ya bashi shak a dai irin wannan dai abin nan wallahi yaro ne mara mara tunani yaro ne mara hankali dabban yaro dai wannan aka samu wannan kabirin wallahi malam da da muna jin zafin wasu abubuwa amma wallahi yanzu ko iyayenmu ne suka ɗauki wannan dai yanayin usulubin wallahi abu ta kansa ah, kawai ka yi hakuri ka yi hakuri za ka ga ai na yi na highlighting ɗin cewa akwai za mu gamu da 'yan maja ɗin nan kuma abin takaicin abin takaicin zaka ga su 'yan maja na ɓangaren ɗariƙar har yanzu su ba sa sassautawa kan aƙidarsu. su su ne fa suka zo suka zauna fa aka zage manzan Allah din nan fa wannan zagin da aka yi wa manzan Allah ƴan mata fa suna zaune duka kwarai da gaske bakiri din nan fa yana zaune fa Kusa ne na maja a gabansa aka kawo aka ce salatul fatihi wanda Allah ya aiko mala'ika ya kawo wa albakiri yana gaba da salatin da manzan Allah ya koyar. wannan rashin ladabin da aka yi manzon Allah a gaban dan maja ne yana zaune ya karfafa aƙidarsa ya karfafi kafircinsa amma wai waɗannan matsiyata waɗannan matsiyata 'yan maja na ɓangaren saroriya ɗin nan wai sai mutum wai ya fito wai sai ya fito wai kai bari dai bari dai malam wallahi kaga har raina ya ɓaci bari bari dai bari malam kamalu bari sai mun zauna gaskiya Allah Allah ya saka muku da alkhairi jazakallahu khairan jazakallahu khairan Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke magana ne? Malam Khidir daga Libya. Malam Khidir daga Malam Khidir daga Libya muna maraba da kai. Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da gidan aljanna wayannan bayan Allah malam nake ga ma waɗannan waɗannan mu tun mun fahimce su su asalin kafirai tantiran kafirai a dama wannan ɗarika tijjaniya fa malami ne fa na sufanci ana ce masa alkausari ya fito ya bada shaida ya ce wallahi shi abin da ya sani Tijjani zindiki ne kuma Inyas zindiki ne zindiki ne kara kuna cewa kuna kaunar manzon Allah suna ce halin sunna su ne makiyan manzon Allah fi sabilillahi ka saya ka nasu in har su za su tabbatar mana cewa eh su suna kaunar manzon Allah abin da manzon Allah ya zo da shi sun san cewa ba sa inkarin ko dalilin koda amma kuma cewa salatin fati ya fi salatin ibrahimiyya a nan za ka gane cewa su ba dan manzon Allah suke yi ba suna fakewa da manzon Allah suna cin burinsu, suna cin karansu ba babbaka tuntuni mun fahimci wayannan malamanmu ko kuka karantar da mu tun muna kanana akwai lokacin da malam ahmad al'ilmu zina fata Na'am. Ino kana jina? Na'am, ina jin ka. Ya yi mana bayanai akan Salatu fati akan cewa kafirci ne. eh Ya fita kayara a cikin Maiduguri lokacin ina Maiduguri ban zo Libya ba wallahi tallahi na gama lecture guda yi a kira in ba kafirci bane a su fita su yi bayani wallahi har mun tashi a wannan karatu ba wanda ya kira. a ba za su kira wallahi to me yasa su ba za su dauki na manzon Allah ba sai dai su dauki na wani kato in ba kishi suke a ya kishi ya fita wa manzon Allah ba manzon Allah da kansa gashi kishi ake masa kadan su babu manzon Allah gaban su mun fahimci cewa akidan nasu nan akidan kafirci ne babu tantama duk yanzu sun Allah ya saka ma da alkhairi muna godiya sosai muna godiya malam Allah ya gode gode malam Salamu alaikum wa rahmatullah. Amu Assalamu warahmatullah. Akramaka Allah. Barka dai, da wa muke magana? Kana magana Ja'afar daga nan Kamaru. Wane ne? Ja'afar daga nan Kamaru. Ja'afar daga Kamaru, Malam Ja'afar muna maraba da kai. Eh, Akramaka Allah ya kokari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah ubangiji ya taimaka. Amin, ah. amin Malam Ja'afar. alhamdulillah malam muna jin daɗin karatun ka kware da gaske kuma mutanen kamar sun ce mika musu gaisuwa kware da gaske akwai mutane da dama waɗanda ta dalilin ka sun musulunta sun karɓi musulunci sun karɓa aƙida ta musulunci da shari'a ta musulunci sun bar wannan tafiya ta kafirci malam ah, ban katse ka ba Wala ka eh. tuna min akwai wani ɗan tijjaniya da ya aiko min da saƙo cewa wallahi ya fita daga wannan ɗarika ta tijjaniya kuma ya ce ga saƙonsa nan in ma zo in karanta wala yau kamata ya ma a ce kafin fara karatu na karanta wa mutane takardar da ya turo min kaga sai shaidan ya eh. mantar da ni sai yanzu da kake maganan nan sai na tuna to amma Allah da zuwa gobe zan karanta saƙonsa ya ce dai eh. ɓoye sunansa saboda kada kada su gano wane ne alhamdulillah amma yayi watsi da wannan tijaniya eh. eh abu na biyu bayan mutane da dama suna karɓar kuma suna kan karɓar musulunci kwarai da gaske tunda a yau din ma akwai kusan mutum biyu wanda suka ce sun gamsu da irin hujjoji da ka kawo za su je su yi bincike to mu da haka muke so yawwa na son samu mutumin da zai ce mun zai je yi bincike to in ka ce mun za ka yi bincike in dai kai bincike in Allah ya yadda za ka gano gaskiya wannan alamu ne na samun nasara kwarai da gaske Allahu akbar sannan abu na ƙarshe da nake so ɗan shawara ce nake so in ɗan bayar sannan kuma da karsashi da nake so in ƙara malam kafin ba da shawara karsashin da nake so in ƙara malam malam gaskiya irin ƙoƙarin da kake alhamdulillah in dai aka wata shida nan gaba ana irin wannan in Allah ya yi da tun da ka san wannan kafircin ba wani yawa ya yi ba tuntuni Allah ya da za a kawo da wannan tafiya daga Afirka gaba ɗaya kuma a yanzu an ɗauko hanyar da za a kawo da ita. A jan hankalin da zan yi shi akwai wani malami da na ji ya yi wata magana a cikin wannan satin wato malam abin ya ban mamaki wallahi ya bani mamaki ina ganin mutuncinsa da girmansa wato sai daga wannan lokacin na ƙara gane cewa akwai mutane wanda wallahi harkar nan ba dan Allah suke yin ta ba wato sakamakon taɓa malam Ja'far muhammad da Adam da aka yi eh. akwai wani babban malami a wanda ya fito yana bayyana cewar tun da ta kai ga gargarar da an fara taɓa malaminsa su kuma za su fito da jawaratul ma'ani su fara karanta irin kafircin da yake ci da da ake taɓa Allah subhanahu wa ta'ala duk wannan bai sa shi ya samu karsashi ba da ake cin mutuncin manzan Allah duk bai sa ya samu karsashi a ransa ba sai da aka taɓa malam Jafar Mahmud Adam wannan abu gaskiya matuƙar banin mamaki ya bin mamaki malam Jafar ya haƙuri kana ji to ah. to in ya zamana in ya zamana kishin mu ba na Allah bane ba na addinin Allah bane to ba za a yi nasara ba wallahi babu nasara ba wanda ya kasance haka to ba zai yi nasara ba amma wanda wanda shi ya fito ne ya taimaki addinin Allah ya fito ne ya kare aqida ya fito ne ya da kariya ga addinin musulunci ba wai ranar da aka taba malamin sa aka taba ganin raddin sa ga sufaye ba ina fatan ka fahimce ni ina fuskanta kamar duk abin da ake yi duk abin da ake yi a garin nan an zagi Allah an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zagi tauhidi an ce waɗanda suka karantar da tauhidi ba su da usulubi an ce kaza an ce kaza duk ba su fito ba wai sai yanzu saboda an taɓa wani mutum wani malami cikin malamai to kaga kaga idan ya zama na wannan a sanadiyar wannan ne kawai za mu fito kana ganin Allah zai ba mu nasara wallahi wala ba inda za a je malam babu inda za a je Allah zai janye albarkasa saboda ba dan shi ake yi ba to ka gani Allah cewa in tansurullah na'am in tansurullah Allah ya ce me yansurkum idan kuka taimaki Allah Allah zai taimake ku taimakon Allah shi ne taimakon addinin Allah kware da gaske taimakon addinin Allah shi ne taimakon Allah idan kuka taimaki addinin Allah sai Allah ya taimake ku amma idan kuka zauna ya zamana ba kwa taimakon addinin Allah kawai kuna kishin wasu daga cikin malamanku ne su ma ba duka ba su ma ba duka ba duk zagin da ake yi wa wasu daga cikin malaman waɗanda su ma a matsayin sa'anni ne ga malaman naku saboda suna karantar da aƙida wannan irin zagi ne ba a yi musu ba amma tunda ba su ne malaman naku kai tsaye ba su ba za ku ba su kariya ba wato akaramakallahu duk kan malami ma wanda ya fito yake jaddada kalmar Allah wannan daman zagi ya hau kan system ɗin da dole sai an zage shi ne muhallin shahid idan aka taba Allah ka fito ka nuna fushinka idan aka taba manzon Allah ka fito ka nuna fushinka tunda nake da shi yanda ake fitowa ake wa Allah karan tsaye a faɗa min magana a faɗa manzon Allah ban taɓa jin sa ya fito ya tada jijiyar wuya a irin yanda ya tada jijiyar wuya kamar yanda aka tawo malam Jafar ba kuma shi malam Jafar Mahmud Adam ya mutu akan ɗaukar karmar Allah da jaddada tauhidi akan wannan tafiyar ita so amma su abin ya ban mamaki wallahi da ina ganin ki masa da kana ji na uh, malam Jafar Kamaru malam Jafar Kamaru ka san me ya faɗa ka san me ya faɗa wanda ya fi wannan hadari wallahi sai dai sai dai a ƙara mu ai ina jin wannan na katsin maganar sa ya faɗi wata magana ya ce dama hana sa ake yi dan a zauna lafiya ya ce malamansu ne suke ce musu kada su karanta ɗin hana su ake yi don a zauna lafiya amma yanzu tunda an fara taɓa malamansu to za su fito za a sa jawahirul ma'ani din a karanta saboda an taɓa malaman nasu to yanzu ana hana su don a zauna lafiya to wanda yake hana sun shi ma ya fito ya yi jawabi da haka ka banni dai ka yi haƙuri malam jafar bari zan samu za mu samu zama mai zaman kansa za mu duba maja ɗin nan za mu duba adrar wal mafasid ɓarna da maja ta yi wa ahlus sunna a duniya ta afirka ta yamma za mu duba mu ga wacce irin ɓarna wannan maja ta haifar wa ahlus sunna za mu duba an allah yadda muna godiya muna godiya malam allah ya saka da wannan shi ne Allah ta'ala ya datar da mu Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da wa muke magana? Na magana da shi da Maulana Hamisu daga jamai Wane ne? Malam khamis daga Niger. Malam Hamis daga Niger. Malam Hamis muna maraba da kai. Amin ya shek. Muna maraba da kai. Bismillah. Ya shek muna jin daɗin aikin da kuke na tsara suna da yaki da bid'a. Masha Allah, masha Allah. Muna yaba, muna yaba, Allah ya taimaka shi. Amin, amin, amin. Allah ya bada ƙarfin zuwa. Amin, amin Malam Khamis. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka. a jama'a nan zamu da sa'aya Allah ta'ala ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh